Assalamu alaikum ma'abota kallon fina-finan Hausa suna na Aisha Aliyu Tsamiya. Ina mai farin cikin sanar da ku wannan shahararren shan da ku daɗe kuna jiran fitowarsa mai suna da su. Yau za a sake shi a cikin manhajar Netflix. Don haka ku garzaya ku je ku kalla. Kar ku saki a baku Shiga Ya ratsa jini game da jijiya. Harbi. a bangaren soshi ake cewa mai kala-kala. ka yi suna idan ka sa kwaɗayi ya rai za ka yi iske wahala wanda bai sa ku tambaye shi da me yake more rayuwa a kwadon ba da daidai so gaskiya ko da me ya zama Bashir, ina son gabatar da kai a wurin Abba a matsayin wanda zan aura. wallahi dafin sanka ya mamaye dukkan sassan jikina tashi ka bar man gidana inna lillahi wa inna ilaihi wallahi yunwa nake ji kai ko gyada ne yana ce mini in yi hakuri wai zai zo yana nan zuwa dai Salamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu masu kallon mu sunana Adam ku kamar yadda kuka sani albishirin kuma soyana ko in ce ma abota kallon fina-finan Hausa wannan shirin da kuka dade kuna jira mai suna dafin so za mu sake shi a cikin wannan watan da muke ciki na July 28 ga wata a cikin manhajan Netflix kar ka bari ba su Baba, an ya ba shi ba mutu ba ibu ko suka kai shi aljanna firdausi kasarar mun yanzu kenan lahira muka zo ziyara na wannan fiya zafa din ba shi ya dora burota ya shiga uku sai haka ya suka yi ma suka shigo nan ya suka yi suka shigo nan ki sa fita da out get na sani cewa babu namijin da zai ganki ya ji baya san ki sai dai idan mahaukaci ne babu namijin da za ki buɗe baki ki ce kina son shi ya yi dinayin ɗinki babu namijin kuma da zai ganki wanda ba zai mafarkin mallakar ki a matsayin mata ba sai dai kawai idan kin fi karfin shi kamar ni hajiya gaskiya hanyar jirgi daban ta mota daban kin fi karfi na so zuciya yake shiga ya ratsa jini game da jijiya har sako bai da magani sai in ai dole ne sai kin gaya mana me kike da wannan makudan kuɗi a cikin sati biyu sannan kuma ba mu san me kike da kuɗin ba kafin so zuciya yake shiga ya ratsa jini game da jijiya harbi na bai da magani sai in irin wa'annan mutane idan aka yi nasara suka shirju a jawo su a jiki kar a nuna musu bambanci muddin ana kallon su da abin da suka aikata can baya komi ya faruwa so zuciya yake shiga ya ratsa jini game da jijiya harbi na sako bai da magani sai in ga wajen ba ga wajen duniyar ta ɗauke shi ta lura da shi ta tafi da shi ta ɗaga da shi ta kai shi can cikin birni yanzu wa yanzu yanzu a halin ba da yake abin so zuciya yake shiga ya ratsa jini game da jijiya harbi na bai da magani sai in na sani cewa babu namijin da zai ganki ya ji baya son sai dai idan mahaukaci ne babu namijin da za ki buɗe baki kice kina san shi ya yi denying ɗinki babu namijin kuma da zai ganki wanda ba zai mafarkin mallakar ki a matsayin mata ba sai dai kawai idan kin fi karfin shi kamar ni hajiya gaskiya hanyar jirgi daban ta mota daban kin fi karfi na kafin so zuciya yake shiga ya ratsa jini game da jijiya harbi na sako